to dukkan ambatan allah da za a yi ana ana ihu ana ƙara, ana ɗaga murya wannan al'amari ne da bai dace ba da yake cewa wa qadra aina firqatan in zakaru ta tabadda'u wa ma qad kafaru muna ga mun ga wasu ma idan suna zikiri suna shigar da bid'a ce wasu ma kai kace ma sun kafirta wato saboda idan abin da suke yi da sunan zikiri ya wuce ya wuce hankali ya wuce shari'a shari'a ba ta ce ai ba to sannan daga cikin hadisai waɗanda suke nuna falalar zikiri ya kawo hadisin abu musa ashari wanda yana cikin sayar bukhari da muslim hadisin abu musa al-ash'ari da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa masalul ladhi yadhkuru rabbahu wal zai la yadhkuru rabbahu masalul hayyi wal mayyit misalin wanda yake ambatan ubangijinsa da wanda baya ambaton ubangijinsa misalin mai rai da matacce wannan lafazin bukhari ne lafazin muslim yana cewa masalul baitin lazi yuzkaru Allah fihi wal baitul lazi la yuzkaru Allah fihi masalul hayy wal mayyit misalin gidan da ake ambatan Allah a ciki da wanda ba ambatan Allah a ciki misalin mai rai ne da matacce wato mutumin da yake ambatan Allah da wanda baya ambatan Allah kamar mutum ne mai rai da wanda yake matacce babu shakka akwai tazara wannan yana da rai wannan matacce ne wannan yana da rai zai iya abubuwan da za su amfane shi wannan ko matacce ne babu abin da zai iya yi ba zai iya yin wani abu da zai amfanar da shi ba ubangiji ta'ala ya sifanta alkur'ani da bin dokokinsa da cewa wannan shine rayuwa mutum ya zama mumini mai bin dokar allah wannan shine rayayye wanda kuma ya zama na ya kauce wa hanyar allah wannan matacce ne ko da kuwa a zahiri ana ganin shi ne rai ne ubangiji ta'ala yana cewa a cikin littafinsa mai tsarki yukhrijul hayya min al-mayyit wa yukhrijul mayyita min al-hayy yana fitar da rai mai rai daga matacce fitar da matacce daga mai rai ma'anar fitar da rai daga mai rai daga matacce shine a a samu musulmi ya fito daga tsatsan kafiri mutum ne musulmi ya fito daga tsatsan kafiri kamar yadda da yawa daga cikin kafiran da suka yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam suka ja daga da shi irin su abu jahal irin su alwalid ibn aka samu kuma 'ya'yansu sun zo kuma sun zama cikin sahabbai da cikin manyan sahabbai ikrima ibn abi jahal khalid ibn walid safwan ibn umayya wanda duk iyayensu ba ba musulmi bane kaga yukhrijul hayya min al-mayyit kenan kaga ka sifanta su da su rayayyu ne wadancan ko matattu ne wa mukhrijul mayyita wa yukhrijul mayyita min al-hayy kuma yana fitar da matacce daga rayayyi wato a samu wanda yake mumini ne mai bin Allah kuma a samu wanda zai fito daga tsakonsa ba haka ba kamar yadda aka a cikin abin nan Allah ta'ala ya kaddara dan annabi Nuh gashi shi annabin Allah ne amma kuma ɗansa sai ya kasance ba ba mumini ba sai ya kasance cikin kafirai to kaga wannan shi ne ma'anar khurujul mayyita min al-hayy a samu mutum mumini amma ɗansa kuma ya zama na ba haka ba sannan ubangiji ta'ala yana cewa man kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nas kama masalu fi dhulumati laysa bi kharijin minha yanzu ashe wanda yake da rai abu man kana maitan wanda yake matacce fa ahyaynahu muka raya shi wato kenan dukkan wani wanda bai karbi shiriyar Allah ba to matacce ne sanda zai karbi shiriyar Allah sannan ya zama mai rai man kana maitan fa ahyaynahu wajen ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an muka sanya masa haske wanda yake tafiya da shi tsakankanin mutane kamar matsalar fi zulumati bi kharijin minha zai zama da shi da wanda yake cikin dubbai da ba zai fito daga ciki wasu za su zama daya ba za su zama daya ba don haka shi ambatan Allah da imani da da'a ga ubangiji shine ruhi shine rayuwar rayar abin gangan jikin dan adam jikin dan adam ba za ta zama tana da rai ba sai da wannan in ba wannan to matacciya ce shi yasa ubangiji ta'ala ya ya sifanta alkur'ani da cewa ruhi ne kazalika auhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wal iman ah, ubangiji ta'ala ya sifanta alkurani da cewa ruhi ne domin shi yake raya zuciya haka zuciyar bawa ba za ta rayu ba sai da sai da alkur'ani sai da ambatan allah sai da imani kamar yadda gangar ciki ba za ta rayu sai da ci da sha ba za a yi mutum ya rayu baya ci baya sha kuma ya zama ya zauna da rayuwarsa ba zai yi ba to haka na ita ma zuciya ba za ta rayu ba sai ana ciyar da ita a karantarwa ta alkur'ani da karantarwa ta ubangiji wannan shine zai sa zuciya ta zama mai in ba haka ba sai ta zama zuciya ce matacciya to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ce masalul ladhi yadhkuru rabbahu wal ladhi la yadhkuru rabbahu masalul hayy wal mayyit misalin mutumin da yake ubangijin sa da wanda baya ambatan ubangijinsa misalin tazarar su tazara mai rai da da matacce hakanan arwayar muslim gidan da ake ambatan Allah shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa wani bangare na sallolinmu da zamu yi mu rika yin su a cikin gidan daji ij'alu min salatikum fi buyutikum wani la tattakhiduha qubura annabi ya ce ku sanya wani bangaren bangaren sallolin ku a cikin gidan dajin ma'ana na filfilo ku rika yi a cikin gidan dajin ku wala ta taj'aluha qubura ka ku sanya su ka kuma yadda su ka kabarbara wato ku bar gidajen ku ko su sanya gidajen ku su zama biyutal ahya ila biyutal amwat ashe duk gidan da ba ambatan Allah gidan matattu ne shi yasa ce kawai wala ta alu haqubura nan makabarta nan ne nan ne gidan mara masu matattu to haka nan duk gidan da ba Allah a ciki to daidai yake da makabarta daidai yake da makabarta saboda haka wannan yana nuna ambatan Allah wani abu ne wanda shi ke raya zukata shi ke raya mutane kuma shi ke raya gidaje a daga cikin hadisan da ya kawo waɗanda suke nuna falalar zikiri akwai hadisin abu darda akwai hadisin abu darda imam malik ya rawaito shi imam ahmad ya rawaito shi tirmizi abu dawud ibn maja a tirmizi ibn maja da su rawaito shi hadisin abu darda an rawaito shi mausulan mursalan marfu'an malamai da yawa sun inganta shi marfu'an shine a afuwan an rawaito shi marfu'an wa mawqufan akwai ruwaya da take nuna zuwa ga Abu Darda kadai ko kuma wacce take zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallama wanda yake cewa ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairul lakum min an من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتدربوا أعناقهم ويدربوا أعناقكم قالوا بلى قال ذكر الله تعالى وانا حديث shi yake nuna afdalul amal ba'da al ah, wasu masu yi afdalul amali ala al domin faraidin din ma za su shiga ciki za su shiga cikin shi abinda wannan hadisin ya kunsa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ala unabbiukum bi khairi a'malikum bana ba ku labarin mafi alkhairin ayyukan ku ba wa azkaha inda malikukum wanda suka fi tsarki a wajen mamallakinku ku shine Allah wa arfa'iha fi darajatikum waɗanda wadanda suka kuma fi wato ɗaukaka darajar ku wa khairin lakum min infaqi dhahabi wal warqi wanda suka fi muku alkhairi sama da ciyar da zinari da azurfa wa khairin lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum kuma mafi alkhairi da da ku haɗu da abokan gabanku ku da kiwuyayensu su ba kuma su da kiwuyayenku sahabbai suka ce bala eh muna so ya rasulullah qala "Allah ta'ala shi ambatan Allah ta'ala saboda haka afdalul a'mali alal itlaq shine ambatan Allah anan annabi sallallahu alaihi wasallama ya fifita zikiri akan as-sadaqa ya fifita zikiri akan aljihad ya fifita zikiri akan ashahada shahada fi sabilillah waɗanda kuma an san waɗannan suna daga cikin manyan ayyuka annabi sallallahu alaihi ya fifita zikiri akan su yace ala unabbiukum bi khairi a'malikum bana ba ku labari da mafi alkhairin ayyukan ku ba aikin da yafi kowanne alkhairi cikin ayyukan ku wa azkaha inda malikukum yafi tsarkakuwa a wajen mamallakin ku shine Allah wa arfa'iha fi darajatikum yafi kuwa ga darajojinku wa khairin lakum min infaqi dhahabi wal wariqi da yafi muku alkhairin ciyar da dukiya ta zinari ko dukiya ta azurfa wato sadaka da dukiyar zinari ko dukiyar azurfa a nan annabi sallallahu ya nuna zikiri ya fi mutum ya ciyar da dukiyarsa ta zinari ce ko ta azurfa ko ta naira ce ko ta dala ce ko ta mece ce a zikiri yana sama da wannan sannan wa khairin lakum min an talqau aduwakum kuma yafi alkhairi sama da ku haɗu da abokan gabanku a wata ruwaya ma min an talqau aduwakum gadan ku haɗu da abokan gabanku gobe mafi alkhairi daga wannan fatadribu anakaho. fatadribu a'naqahum ku da wuyayensu kun ga wannan shine jihadin wato kafsawa ku yi ku ku abin da ku ja daga da su su fito ku fito ku kara sannan wa yadribu a'naqakum su ma su doki wuyayen ku wani ita ce shahada suka doki wuyan ku su ku za ku yi shahada to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in gaya muku abin da duke yafi wannan qalu sahabbai suka ce bala qala dhikrullahi ta'ala ambatan Allah to shi yasa wasu malamai suka ce ambatan Allah shine afdalul zik afdalul a'mali farilla duk aikin farilla ya shiga karkashi duk ayyukan farilla da Allah ta'ala ya farlanta bawa ya farlanta bawa da azumi da duk suna karkashin wannan to bayan aikin da yake na farilla wani duk abu da mutum zai yi babu sama da ya ambaci Allah ta'ala shi yasa hatta a cikin lokacin da ake cikin kwabsawa tsakanin bangarori biyu na abokan gaba musulmi da kishiyoyinsu za mu ga cewa allah ta'ala ya kira mu ne da cewa su ambaci allah a wannan yanayin ba ya yi wanda zai amuru iza faito fi a wasu fasbutu wazkurullaha kasiran la'allakum tuflihun ya ku waɗanda suka yi imanin la faito fi a tan in kuka haɗu da wani bangare na abokan husumanku fasbutu ku jajirce wadkurullaha kathiran ku ambaci Allah da yawa kaga hatta a filin daga ubangiji ta'ala ya yi umarni da cewa a ambaci Allah da yawa kuma ya jingina falahi wato samun nasara da wannan shi kaga shi zikirin yana gaba kansa jihadin da aka ce a yi haɗe yake da zikiri din da haka shi zikiri din shi kuma zai taimaka a samu nasara shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ta filin daga baya barin ambatan ubangijinsa ta hanyar roƙonsa da ta daruɗi zuwa gare shi da yin addu'a Allah ta'ala ya ba su nasara wani hadisi hadisi ne wanda yake babba wanda kuma yake fito da falalar zikiri ƙarara daga cikin irin a ruwayoyi waɗanda suke nuna falalar zikiri akwai hadisin bukhari da muslim hadisin abu huraira radiyallahu ta'ala anhu hadisi ne kursi wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ji shi daga ubangiji ya ji shi daga allah ta'ala allah ta'ala yana cewa ana inda zanni abdi bi wa ana ma'ahu idza zakarani فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيت هرولا وانا حديثي قدسي من بخاري ده مسلم سكر ويتوشي لك أبو هريرة وانا النبي صلى الله عليه وسلم وشيكم وانا الله تعالى الله تعالى جاءنا عند ظن عبدي بي ni ina nan a inda bawa na yake zatona ina nan inda bawa na yake zatona wa ana ma'ahu idza zakarani kuma ni ina tare da shi idan ya ambace ni fa in zakarani fi nafsi in ya ambace ni a ransa zakartu fi nafsi sai mu ambace shi a raina wa in zakarani fi mala'in idan ya ambace ni cikin wani taro zakartuhu fi mala'in khairin minhu sai ambaci cikin taron da ya fi shi wa in taqarraba ilayya shibran idan ya kusance ni gwargwadon ɗani guda taqarrabtu ilayhi zira'an ni kuma zan kusance shi gwargwadon zira'i guda wa in taqarraba ilayya zira'an idan ya kusance ni gwargwadon zira'i taqarrabtu ilayhi